بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأنه وعلا ثم الصلاة بدوام الأبد على الرسول المصطفى محمد وآله والفئة المتبعة في كل ما قد سنه وشرع الحمد لله ثم نعم. على يا الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله شكرا الله alladhi ya qadi wannan daga hukunci ga kowa da komi nan wala yuqda alayhi ba hukunci gare shi jalla sha'anan Allah ya buga ga al'amarin sa wa ala hmm. thumma salatu sannan tsira da aminci bi dawamil abadi alar rasulil mustafa muhammad wa alihi wal fi'atil muttabi'a jama'a mai masu biya fi kulli ma qarsanahu abin wa shar'a وبعد القصد بهذا الرجز تقرير تقرير الأحكام بلفظ موجز آثرت فيه الميل للتبيين وصلته جهدي من التضمين وجئت في بعض من المسائل بالخلف رأي الاجتهاد القائل وقمته المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب wa ba'adu bayan mun ga wata dare da gabatar da shi yadda wajibi godiya ga Allah salati annabi sallallahu alaihi wasallam fal qasdu abin nuhi nan larura ga wasu makasud abin nuhi bi hada rajaz wannan abin waka rajaz waka nau'i ne na wakan ka'idar masu aruni taqrirul ahkam tabbatar da hukuncin hukunci bilabzin da lafazi mujaz ce wato lafazi ta ce amma mai ma'ana da yawa hmm. ga lafazi gajere amma ya baka ma'ana mai yawa in za ka yi shakarta hmm. kamar yadda mutum ya zai gani a cikin shi ba fahaja mai yara da sauran hmm. asar tufi Hirmaila. na zaɓi kaucewa min gare shi wato lokacin da an ka nemi malam da ya tsaye ya shi ya zaɓi ya kauce ga yinsa don bayani wasu tuhu lokacin ya karɓa ya kuma yi littafin a ce tuhu na tsare shi da rubutu matuƙar ƙoƙari da daga taramini wato na abin da suka yi taramini hukunci ga ɗau hukunci ga baiti na farko mm. bai ƙare ba ya ƙare ga na biyu ko ga na uku malam ya faɗa ma nan ya tsare shi wannan sai kaɗan za ka samu inda hukunci shi duk baitin da ya zo da shi wata shari'a ce ta ƙare sai kaɗan za ka samu inda ya tarbi shi a taramini ya ɗauko hukunci da baiti ya ƙare shi maganar ta ƙare a cikin wani baiti na zai ke masa fi ba'adin fi ba'adin min al-masail sashi na matsaloli bil khulfi bisa sabanin malamai ba to duk an kan ya dauko hukunci to sai ya tsaya ya tafi menene na gaba son kai ni hmm. sun ka tabbata da wani sun kai ina ni za su yake ra'ayan dan kiyayewa nishtihalil ka'ida mai faɗi wani mu samu masu kuɗin wannan ne da sai in ayyuka ɗauko magana ta yi na sai ɗauko magana ta yi sa a cikin wannan littafi fadimtuhul mufidu sai ya maɗa ma littafan da ya yi amfani da su a cikin abin shi ma littafi ne bayan ƙoƙari shi hmm. sai ƙunsa waɗanda littafan ce ba lautu na ƙunsa masa mufido wani biyu mufido ka to bal ba mu muqarrab da muqarrab wal muqassadu mahmud dan littafi ne an dan zamanina wal muntakhab muntakhab ta littafai na shari'a an sun ka gabata to duk wanda littafi da ka biya kunshi su mm. ya ce a kunsa mashi waɗanda littafi dan ka karance kamar ka karance waɗancan in ka san shi kamar duk ka san su نظمته تذكرة وحينة بما به البلوى تعم قد ألم سميته بتحفة الحكام في نقة العقول والأحكام نظمته نا tsara shi wato ba na waka lokacin da mala ya waka tsara shi tazkiratan tunatarwa shi ga kai ne da kuma sauran wato malamai wahina tamma lokacin da koyar cika shi wannan littafi bima bihil balwa ya shi lokacin da abin da musiba ta game na yaye yayen hukuncin hukunci ta ummu ta game al'alam kuma ta rada da ta zan wato abubuwa sun kai sun kawo hmm. sai malam yawan littafi sammaituhu na yi masa suna na ce masa bituhu fatil hukami a rabin masu hukunci imana rabba alkalai fi nukatil uquli cikin wasu rafsa sana kwalle-kwalle amare shi da ke sauransu wal ahkam hukunci hukunci na jina ne na hakoka da sauransu ka zuwa to babul qada'i wa ma tamalla وذاك وذاك أن بعد عن وذاك وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب بعد شباب مر عني وانقضى وذاك وانسان لوكس إن ما لا يوانا لتاهي yace lamma an bulitu lokacin da an ka jarabe ni bilik ala da shari'a sai ni ne alƙalin gari na kuma lokacin da an jaran man gashi nan ba da bayan mara ya shuɗe a mi gaba na hankala ya kare don wanda mutum ya shekara saba'in a ga ta tafi to an ce kuma shi ne zai yi shashi a alƙali to lokacin da malam ya wani littafi don ya tunatar da shi abubuwan da zai yi wa inna ni as'alu min rabbil qada bihi alayya minhu fil qada wa inna ni as'alu ina roƙo gaba daga ubangiji ala shi hukunta alayya gare ni a rewka hmm. ya hukunta ni da sauƙi. minhu ga wannan littafin kala a cikin hukuncin da zan hmm. walhamdu wata tawfiqa an akuna min ummatin bil haqqi ya'diluna hmm. na'am walhamdu ina roƙon Allah shi ba ni jurewa Wata tawfiqa an akuna zamo min ummati daga al'umma ya adina masu adalci bil haƙi da hukuncin gaskiya hmm. hatta uramin mufradi salasa da jannatin firdaus biyu da asa hmm. hatta ura a gani min mufradi salasa wajen salasa alƙalai uku hmm. alƙalai uku ne eh. biyu ta guda aljanna shi ne ka roƙon ya zai shi an uku na aljanna wannan ya sani bai ake sani bai bisa wani hmm. dan wuta ne hmm. wanga bai sani bai ta kawara da kai dan wuta ne hmm. wanga ya yi sani ya yi aiki da sani na shi ne na uku ne shi an da aljanna shi ma da ya roƙa ya sani shi an na shi an na uku ne wajen natul firdausi aljanna firdausi wirasatu li gadawa ne gare alhamdulillah anan